wannan ambaliya da ya zo allah ne ya kawo shi amma irin gyara da ya yi wurin bata sihiri za ku yi mamaki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in yan uwa musulmi barkanmu da sake saduwa a wannan karo ne akan jarrabawar da Allah ya jarrabe mu na ambaliyar ruwa a jihar Borno. abin da Allah ya yi daidai ne Allah baya kuskure Allah kuma baya abin da yake ba daidai ba hakika ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah iza ahabba qauman ibtalahum idan Allah yana son mutane zai jarrabe su saboda Allah yana son mu ne ya jarrabe mu da wannan ambaliya kuma zai zame mana kabara Allah ya canza mana da abin da yake mafi alheri duk abin da Allah ya yi alheri ne ina so in baku wani labari wannan ambaliya da ya zo Allah ne ya kawo shi amma irin gyara da ya yi wurin bata sihiri za ku yi mamaki da yake mu muna ta'amuli da wasu abubuwa bisa ga karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai saba sunna ba wallahi irin sihirce sihirce da aka binne a kaburbura makabarta wanda a sanadiyar ambaliyan nan ruwa ya shiga ya tona wa'annan sihirce sihirce sihirin da ya lalace Allah kaɗai ya san yawansu don hakika shedanu sun yi koke-koke kuma akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa tun zamanin da gwamna goni yake gwamna ya haukace kuma sihiri aka yi masa tun daga 79 zuwa yau shekara nawa 89 99 2009 2019 2024 shekara 43 mahaukaci ne kuma sihiri aka yi amma da wannan ambaliyar ya zo ambaliyar ya bi kan sihiri da yi masa wallahi sai ya warke ya koma cikakken mutum kamar bai taɓa yin hauka ba to kun ga wani lokacin Allah zai jarrabi bayinsa da wata masifa wasu zai musu ba daɗi wasu kuma zai zame musu alheri kuma an kaga mutanen da suka samu lafiya wa'anda aka yi musu sihiri da wa'anda ba a sani ba yadda sihirin ya lalace wallahi za ku yi mamaki shi yasa muke cewa duk lokacin da Allah ya yi abu to abin nan alheri ne mun san jarrabawa ce ba daɗi kuma ba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 Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa wa ma ta arham wa ma ta zidad wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu a wannan zazzafan raddi ne zuwa ga wani makaryaci a jihar Maiduguri ana ce masa abubakar kyari sannan kuma muna kira ga gwamnatin jihar borno da kuma malaman jihar borno lallai a kira wannan malami a tise shi a ina aka samo a ilimin Kur'ani da hadisi abin da ya samo dinnan a ina ya samo ya ce yana ta'ammuli da wasu abubuwa kuma aljanu sun yi koke-koke cewa a jihar maiduguri akwai sihirce-sihirce da wannan ambaliyan ta warware su har ma akwai wani mutumin da ya haukace a tun zamanin gwamna gwani da wannan ruwan ambaliyan ta tafi to yanzu ya warke wallahi azim haza kazibun haza kizbun wallahi wannan makaryaci ne ba mu taba gani wani makamancin wannan abin da ya faɗa kai dai ba a yi maka wahayi balle ka ce kai annabi ne yanzu wahayi aka yi maka ka gano wannan sannan yanzu in kai nan ba dai daki kanci ba al'umma suna cikin bakin ciki da radadi na wannan abin da ya same su kana kawo karyace-karyace a cikin abin da baka da masaniya wai irin yawan sihirce-sihirce da wannan ambaliyan ya lalata a ina ka samu wannan labari mun san dai annabi mu Muhammad sallallahu ya faku kuma a akidar ku na izala da wahabiyanci la ya al ghaiba illa Allah to a ina ka samu wannan labarin gaibi a ina shi sa yake kira ga hukumomin jihar Borno a tise shi bayan wannan bakin ciki da wahala da al'umma suke ciki wannan kuma ya sake ɓata wa jihar maiduguri suna da al'umma maiduguri suna me haka yanzu kai a tunaninka wannan mutum kwaya ɗaya a ce ma eh, ya warke wannan mutum kwaya ɗaya wannan mutum kwaya daya da ya warke gwara shi wannan kadai ya mutu ya fi alhairi akan mutane dubbai da suka mutu a jihar maiduguri gwara wannan mutum shi kadai ya dawwama a cikin hauka har mahaji ta bayyana akan miliyo mutum sama da miliyan biyu da suka shiga hali kakayi na kayi wani alheri ne wannan ya za ka ce mutane sama da miliyan biyu sama da mutane miliyan biyu an raba su da gidajensu mutane ba sa ci ba sa sha ka je ka kawo musu sharri da kage a ina a ina shasa malamai suke cewa ya ayyuhal na amanu ya na ladzina ta kullaha ya na ta kullaha wa kunu ma afsadiki ya kun dauka imani da Allah da manzansa ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya wa'alamu anna sidika markabun la yahlaqu sahibu ita gaskiya abin hawa ce da ma'abocinsa ba za ta halaka ba wa in asara bihi kalilan koda koda ya dan sha wahala na lokaci kankani mutane suka suka ce ai wannan makari yayi kaza ba shi daga duk yadda da yake inda gaskiya ne to wallahi tallahi na lokaci kankani ne na lokaci kankani ne Allah zai fitar da gaskiyarsa kuwa ya tabbatar da gaskiyarsa wa in asara bihi kalilan wa annal kaziba ita karya markabun layan yanju sahibuhu wa in fara bihi ba'idan ita karya abin hawa ce da ma'abocinta ba zai taba kubuta ba ko da ya ɗauke shi ya yi salle ya yi tabi da shi da nesa yanzu wannan maganan da ka faɗa inda ka san yadda ya shiga duniya da yau ka zagin da ka jawo wa mutane mai maiduguri da mai maiduguri wallahi tallahi da baka faɗi wannan maganan ba yau al'umman duniya suna kallon mu masafa ne yau al'umman duniya suna kallon mu mu shirikai ne bayan kuma ga abin da Allah ya jarrabe mu da shi na rushewar gidajenmu na azaban da Allah ya yi mana ina ma ka fito ka yi mana ka yi jaje na aikin hankali cewa Allah subhanahu wata'ala wannan shi ya jarrabe mu Allah kuma ya gaya mana wala nabul wa nakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat Allah ya ce hakika zan jarrabe ku wala nabulu kun bi shay'in min al-khawfi kamar soro? wal ju'i da yunwa min al-khawfi wal ju'i wa naksir min al-amwali na kasa na dukiya eh, wal anfusi da mace mace karshe dai Allah ya ce wa bashiri sabirina kai wa masu hakuri bishara su waye masu hakurin allazina iza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun ka fito ka ayoyin da zai kwantar wa al'umma mai maiduguri zuciya hakika Allah ya jarrabe mu hmm? tsoron mutane sun shiga na kasa dukiyar an gani wala nubulo na kumbi shay'in min al-khawfi wal ju'i har yanzu mutane al'umma mai suna cikin yunwa suna cikin yunwa dukiyoyinsu ya tafi gidajensu ya rushe dubbai sun mutu ba za ka bar su da wannan radadin ba sai ka zo ka yi musu wallahi ni katto ma ya yi biri masu lumfin ndaran nda aya do yi kaman de nyuro awada ita no zuna din dan nda hadis do awada nyuro wai wai ni ta'ammuli awalo asadi ne ni biya boka ma gulle ni boka ma ni boka do no man dan nom dan nom daran dunjuro gulzu manada dan nom dan dunjuro gulzu da aya do manada tawtsini da hadis do manada tawtsini ya yin bulima am suro kuttun zailan kashara sayro waltum kage dimin sayro sharri dimin moye am dinai duk so andiya sorin pitik tun za soro sasakana cewa ande sihirma ande bokama da dinala na am awai sadin ba kursa ya kamanda ya jarabsuna ai kamande majarawa kamande andiro sudu. annan kadiro gwamnati borno yoro gulluyen jama borno yoro gulluyen malima borno yoro gulluyen ndaran sotulu suru putuɗo oyi am abino gwamnati bauce abdullahi gadon kayaro sunna da ndan mana adi tawadu zu malimai isafu malimai lan mana adi tawadu zu sudu bulu waso isa yarwaro gasana soro daraja kanuri ay Luran luranna modo a dien troyer wa yade sir so samma wurzi sai ji da sir iso wurji duk karatun da ake a cikin jihar Borno kwanan nan an yi analyzing cewa duk duniya mutanen Nigeria su ne suka fi kowa karatun alkurani kuma ka san cewa in aka ce Nigeria to ka san me duburi shine number one duk karatun qur'ani da muke yi da addu'o'in da muke yi bai karya sihiri ba ambaliya ne zai zo ya karya sihiri kuma wannan mutumin na fa kace fa tun a zamanin goni ne bayan goni an yi ambaliya shekaru talatin da ya wuce bai karya masa sihiri ba sai wannan ambaliyan ne ya karya sihirin ya shiga ya warke to wancan ambaliyan da aka yi ya sa bai warkar da shi ba tun da kace tun zamanin goni. kuma bayan goni ne bayan gwamna goni ne aka yi wancan ambaliyan da aka yi na farko ina hankali ina hankali Eh? ina hankali ina aya da hadisi da zai zai zai bakin din wannan magana naka kace kana ta'amuli a kace da ku bokaye ne kuma wannan bangaren shi yasa yan izala da wahabiyawa suka samu hanyar da suke zinace zinace da matayen mutane su ci ah, su akwai ta'amuli da suke da aljanu da waye-waye suna rukiya kaza da kaza kaza kaza kaza saboda wanda bai saba ah, sunna ba yanzu magana ka bai saba sunna ba a ina wannan maganar naka zaka tabbatar mana zaka tabbatar mana shi a cikin sunnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ina a ina ma aka ce maka ruwan ambaliya idan ya zo yana warware sihiri a wani aya a wani hadisi mu abin da muka dogara da shi kullum yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minuna abinda duk Allah ya jarrabe mu na boko haram da na ko menene da konewar kasuwa da ambaliya mu Allah ne ya jarrabe mu da shi kuma mun dogara da Allah wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun saboda haka Allah subhanahu wataala yana cewa a a fasiban nasu an yi turaku an ya kulu amanna wa hum yi ta ha a fasiban nasu mutane sun zata cewa ba za mu jarrabe su ba an yi turaku kawai za mu bar su an ya kulu amanna saboda sun ce sun yi imani ai lokacin da ka ce ka yi imani lokacin da ka ce ka yi musulmi a nan ne Allah zai dinga jarraban mu mutane mai ruburi muna godewa Allah cewa da wannan ibtila'i da muke gani wallahi mun kai ne saboda Allah ya jarrabi imani mu yau muna da musulunci sama da shekara dubu in bai Allah bai jarrabe mu wa zai jarraba duk duniya duk duniya mun fi kowane gari mun fi kowane kasa haddan alkur'ani shi a fasiban nasu shin mutane sun zata an yi turaku sai mu bar su an yi kulu amanna saboda sun ce sun yi imani kuna haddace qur'ani kuna kaza kuna kaza ku ba za mu jarrabe ku ba wala qad fattana allazina min qablikum Allah ya ce hakika mun jarabi waɗanda suka gabace ku saboda mu san waye mai imani waye marar imani kuma wallahi da azim abinda Allah ya jarrabe mai duguri da shi daga na boko haram kawai babu sitaddin da za a ɗaurawa a Nijeriya. wannan sitaddin ta ruguje ba ko anan mun gode wa Allah amma yau in kana shiga mai Maiduguri za ka samu jihar Maiduguri kamar ba anan nan aka yi boko haram ba kaga wannan kada ya yanshe mu ni'ima kamar ba a nan aka yi ambaliya a boko haram shakarar goma sha biyar ko zuwa shida ba saboda haka ka zo kana magana ta gaibu ka zo kana maganar abin da baka sani ba eh? yanzu a kasan nan a garuruwa nawa muka gani mutane sun je suna binne abu a makabarta an kama su ko sun je sun binne an kama su to sun ya sa Allah bai jarrabe su ba <laughs> sun ya sa Allah bai jarrabe su ba duk kasan na kai hatta arna suna safe safe hatta arna suna safe safe hatta turawa saboda haka mu ibtila'i mun dauke shi ne wannan abin da ya same mu na boko haram na konewar wuta na na na na na wannan ambaliya mun san jarraba ce kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle ku zan jarrabe ku kuma wa ake jarraba muminai ake jarraba ba fasikai ba ba fajirai ba muminai ake jarraba shasa Allah ya ce wa bashiri sabirina ka yi wa masu hakuri bishara wanda suka san cewa wannan boko haram daga Allah yake wanda suka san cewa wannan konewar kasuwa daga Allah yake wanda suka san cewa wannan ambaliyar daga Allah yake to wa bashiri sabirina allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtaduna ka ji bishara da Allah ya mana wa bashir Ka kai wa masu hakuri bishara su waye masu hakurin allazina iza asabatuhum musibatun su ne wanda idan wata musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne wanda zace mu dun ma duka daga Allah muke ba wai abin da muka mallaka ba ba jihar Maiduguri ba ba ambaliya ba ba mu dun ma duk daga Allah muke wa inna ilaihi raji'una kuma izuwa gare shi za mu koma Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtaduna kai ne saboda rashin imani da rashin sanin Allah kake tunanin wasu abubuwa daban amma mu mu mun tabbatar wannan abin daga Allah ne duk masifan da ya safe mu a jihar Maiduguri ina daga cikin waɗanda sojoji suka shiga suka rusa min gidana gidana na gina shi ko wata biyar ban yi ba a ciki sabodal na gina gidana sojoji suka rusa gidana a jihar maiduguri ka je ka tambaya amma daga allah yake har yanzu ba mu ce gwamnati ya bi iyakum wal kazib na haina da karya wa iyakun wal kazib na hane ku da karya saboda me fa innal kaziba yahdi ila al ita karya tana shiryarwa izo ga fajirci al-mu'min la yakzib mu'mini bai karya saboda me ita karya tana shiryarwa izuwa ga fajirci in ji muhammadu rasulullahi wa innal fujura yahdi ila nar fajirci yana zuwa yana kai mutum zuwa ga wuta wala yazalu rajulu yakzibu mutum bai gushe ba yana karya yana karya waya ta harar kazibu hatta yaktubu inda Allah kazzaban Allah har Allah ya rubuta shi cikin makaryata wannan abin da kafa da kai kanka kasan kai karya kai wannan abin da ka faɗa kai makaryaci ne shasa na ce a nemi malamai gwamnatin borno ta sa shi a tise shi kamar yadda aka tise gadon kaya ina dalilan wannan magana ina dalilansa na wannan maganganu da ya zo ya ɓata mana suna da ya jawo mana zagi da cin mutunci a duniya ina dalilansa ina dalilansa abinda ka gaya mana cewa mu yan sirce sirce ne mu yan kaza da kaza ne shine shi yasa ma wata kila kana tun kana nufi shi yasa ma Allah ya jarabe mu da wannan ai ina dalilin ka na wannan wannan abin da ka kawo bokanci ne kuma a irin wayannan dalilai shi yasa in izala suka samu kafa suke zinace-zinace da mataye mutane su cewa ah, za koyar da matayen aure karatu da daddare da kaza da kaza a ah, kuna rukiya ka ji ba saboda karya wai takalmi bin bas ma wai in aljani ya gani yana gudu duk wannan karya ne ba shi da asali a cikin addinin musulunci a ina aka taba samu yanzu wani zai za ta kai mutum zuwa ga fajirci fajirci kuma tana kai mutum zuwa ga wuta yanzu wani ce su ne malamai a jihar borno eh? yanzu wannan su ne a ce malamai a jihar borno eh? ka faɗi mana abin da yau zai tausasa wa al'umma zuciya wanda zai kwantar wa al'umma eh? hankali mutane miliyoyi sun bar gidajensu suna shan wahala suna kwana a kan titi ka zo kana tukuman su da sihiranci da waye da kaza ka to kai kaje ka binne kenan kai kaje ka binne sannan a ina aka samu cewa ruwa in ya biyo ruwan sama dubu nawa aka yi daga daga daga daga daga zamanin goni har zuwa yau ruwan sama bai fi ruwan ambaliya albarka ba ruwan sama dubu nawa aka yi ruwan sama nawa ya zo ya tona eh, gwange a zo a ce ruwa ya zo ya fitar da mamata ma a je a sake binnewa nawa aka yi a maiduguri a cikin shekaru 40 ko 40 da wani nawa aka yi gwani ya baya duniya ya bar mulki shekara nawa ruwa dubu nawa aka yi a maiduguri karshe ma dai ambaliyan ma an yi shi a bayan gwani ambaliyan na farko da aka yi shi ma bayan gwamna goni aka yi shi to ya mutumi mai warke ba tun wancan lokacin har aka zo yau saboda haka lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi wakkalin mu'min duk abin da ya same mu mu al'umma mai duguri mun dogara da Allah Allah ne ya jarrabe mu kamar yadda Allah ya jarrabi manzanninsa kamar yadda Allah ya jarrabi sahabban manzan Allah kamar yadda Allah ya jarrabi bayan Allah masu yawa mu ma ba mu bi karfin Allah ya jarrabe mu ba kuma alhamdulillah duk jarraban da Allah ya yi mana wallahi tallahi mun ci mun ci mun ci zabe mun ci zabe saboda mai har yanzu alhamdulillah muna nan a cikin maiduguri muna zaune lafiya kalau da imaninmu muna sallah muna azumi muna zakka muna bautawa Allah cikin nishadi cikin nishadi kuma wannan masifar da ma in za mu biyo baya duk wannan masifar da muka shiga ba ku 'yan izala ku kuka kawo mana bala'i nan a jihar maiduguri ba kuka zo kuka baiwa allah siffofin da ba su dace da shi ba kuka zo kuka dinga rusa darajar manzon allah ba mu taba gani bala'i a jihar maiduguri ba sai bayyanar ku sai bayyanar izala sai shigar jafar zuwa maiduguri daga nan muka fara ganin bala'i daga nan muka fara ganin bala'i da masifu na cin zarafin Allah da cin zarafin manzan Allah da cin zarafin bayin Allah daga nan har kuka kawo mana boko haram a cikin maiduguri ku ne tushen da kuka kawo mana duk wani bala'i duk wani masifa ku ne tushe abakar kyari ku ne tushe saboda ka in ma masifa ce ba maganan ka ce ka zo ga mutane su yirce su ce a ku kuka kawo mana bala'in a cikin Maiduguri kuka kawo mana masifa a cikin Maiduguri ba mu taba sanin wannan ba muna zaune muna rike da alkur'ani mu muna zaune muna rike da carmukan mu muna zaune kai duk duniya ma in wata fitina ta tashi mu za a kawo a Maiduguri duk duniya amma tun da kuka bayyana cin mutuncin bayin Allah tun cin zagin iyayen Manzan Allah Manzan Allah a cin mutuncinsa Allah ma aka ce dungurungume da kan al'arshi aka zo aka dinga cin mutuncin bayin Allah a Maiduguri wanda kafin wannan ba a taba sanin wannan abin a jihar Maiduguri ba amma daga karshe sai gashi nan kuka ɗauko mana boko haram kuka kawo mana shi jihar Maiduguri har yau fitina bata kare ba ba mu yi kuka da wannan ba saboda haka a zo a tise wannan mutumin a ina ya zo ya tabbatar wa duniya yau in ka in ka gaya mu in ka gaya mun cewa boko haram su ne silar masifa ta maiduguri wallahi tallahi ina zan je in saya a gaban gwamna in kare wannan magana da na faɗi amma kai kuma a zo a tise ka a ina tushen wannan zancen naka yake ina aya ina hadisi yan kaddu maso ya yi buri maso wai bai saba wa sunna ba ku zo ku kama matayen mutane ku ce za ku yi musu rukiya daga nan ku ta zinace zinace da matayen mutane ku ce za ku koya matan mutane karatu karatu ma wai da daddare matan mutum da aurenta Allah yana cewa sahabban manzan Allah fas'aluhunna min wara'il hijab zo ku sa makarti dandandal da ku zo kusa sa ya mutane a gaba ku ce za ku karanta yanzu in ka lura ba lokacin da yake magana nan ba ka dubi in ka dubi idonsa da yadda yake magana wallahi zaka doka zaka ga kamar bugagge ma a lokacin yake magana ka dubi yadda yake magana kuma ka dubi yake ke rinsa idanu da ka dubi kuma ya kwayan idonsa a lokacin da yake karatu ni ban yi sammani yana cikin hayyacinsa ba watakila akwai abin da ya danta ba dan wanda yana cikin hayyacinsa ba zai daura wa jama'ar al'ummar maiduguri irin wannan masifan ba kuma a yayin da suke fama da radadi na bala'i da na masifa ya ce wai abin da Allah ya kawo amma ya yi gyara saboda irin sihirce-sihirce da ya lalata kai ka kawo sihirce-sihirce in wannan ne kake nufi yau da a can duk nigeria nan ba inda zai zauna lafiya saboda me babu irin sirce-sirce da bamu gansu ba a jihohi daban-daban da aka kama wani ma ya je yana cire kan mutum a makabarta an kama wani ma me kaza duk ba wanda ba su saboda haka Allah shi yana yin abinsa da yadda ya ga dama a lokacin da ya ga dama eh, da kuma al'umman da ya ga dama shi ko yaki za a je an je yaki da yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin badar an samu nasara aka zo aka tafi yakin Uhud kafirai suka yi galaba eh? sannan kuma Allah yana cewa wa tilkal ayyamu ha bainan nas wa tilkal ayyamu ha bainan nas wayannan irin kwanakin muna jujjuya su a tsakanin mutane yau ka samu alheri yau ka gamu bala'i yau ka yau kai ne gobe kai ne ba kai ba shi yasa Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas muna jujjuya shi a tsakanin mutane yau in wannan gari Allah ya jarrabe shi gobe Allah ya jarrabe wannan gari in Allah ya jarrabe wannan kasa gobe Allah ya jarrabe wannan yanzu Amerika kwanan nan iska mai ruwa ya zo ya bata eh? dubban mutane kwanan nan a cikin sati daya iska mai karfi a amerika su kuma su ma me suka babbuna su kuma me suka yi <laughs> kwanan nan su ma gashi nan dubai an yi ambaliya su kuma me suka yi sai ka fito ka gaya mana su ma abin da suka yi Allah ya kamo su tun da kai yanzu ka san gaibu kwanan nan eh, an yi ambaliya a makka a madina an yi a jidda an yi Eh? akwai shekaran da a amina wuta ya tashi mutane da yawa suka mutu amina akwai shekaran da eh, a wajen jifan shaidan dubbai suka mutu a cikin su ne ma irin su profeso tijjani almiskin suka rasu su kuma me suka yi a lokacin su ma shirka da shirka suka yi <laughs> mutane in za ku yi magana daina wautar da mutane yi wa mutane yanzu wannan fa yana cikin tim ma na gwamna na, raba kayayyakin mutane yanzu dala wannan ya zai yi wa mutane adalci ya zai yi wa mutane adalci wannan barayin banza da wasu sace kayan al'umma ma za su yi wanda zai iya ya dubi idon al'umma mai duburi ya daura musu kage wannan sharri da masifa wallahi tallahi kayan al'umma ba zai shiga hannunsu ba dan mutum mutum ya zamanto makaryaci ba abin da ba zai iya ba wannan magana da kafa da kai kasan kai kariya kai matayenka sun san kariya kai ƴaƴanka sun san kariya kai mutanen anguwanku sun san kariya kai almajiranka sun san kariya abin da ka in kuma gaskiya ne ka fito ka gaya mana da aya da hadisi a ina ka samo wannan labarin cewa ya lalata sirce-sirce da yawa wa ya gaya maka Allah ne ya gaya maka ko manzon Allah ne ya gaya maka ko kuma kamar irin ta malamin ka ne ta Ibn Taymiyyah da ya ce Allah ta'ala fil lahul mahfuz maganan ka ganta ne a lahul mahfuz ko Jibrilu aka aiko maka ya gaya maka ina ina so din wannan magana naka wuraka haka sharrin ku wallahi tallahi duk akan ku zai kare سبحانك اللهم jihar Borno muna addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya Allah kuma duk jarraban da zaka ɗaura mana Allah ka ba mu imanin da za mu dauke ta Allah kuma muna yi maka kyakkyawan yakini fa inna ma al usri yusran al usri yusran saboda haka duk yanayin yanda tsanani yayi insha Allah bayan sa sauki ne Shehu Ibrahim cewa bishi dadi wa shurut fasbir sayati yakal infiraj wa kullu laylin ba'dahu naharu wa kullu usrin ba'dahu yusaru bal kullu usrin ba'dahu yusrani kama ata an ahmad al adnan bishi dadi wa shurut idan aka jarrabe ku inji sha ibrahim inas da sanance sanance da bala'o'i fasbir ku yi hakuri sayati yakal ka kai hakuri da sannu yayewa zai zo maka saboda me fa kullu laylin ba'dahu naharu duk dare bayan sa rana ne wa kullu usrin duk sanani ba'dahu yusaru bayan sa sauki ne saboda haka mu mun yadda da wannan saboda haka Allah ka yaye mana wannan masifa wanda suke cikin wannan masifa da bala'in Allah ka kawo su gudu ba ta sauki su koma gidajensu kuma su samu abinci da wadatar arziki a jihar Maiduguri bi jahi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولي wa al والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله